litinin ɗaya ga watan agus shekara ta biyu kuna tare sashen hausa na studio kalangu ga labarin tare da hawa usman ga muhimman kanun su daga yau kudaden man la sun haura da kusan dala 25 na sefa a dukkan fadin kasar niger in ji ministan kasuwanci ji a kafar talabijin ta ƙasa rundunar sojojin kasar niger na da shekaru 62 da kafuwa a yau shugaban runduna ta shidda ta maradi ya yaba da ci gaban sojan suka samu a bangaren kwarewa ta aikin nasu a fannin a wannan lokacin a rahoton na musamman za mu taɓo batun gudunmawa da ƙungiyoyi ke kawowa wajen yaƙi da ta'addanci a jihar talabere masu mu barkanmu da sake saduwa jiya ne gwamnatin ƙasar Nijera eh, ta bakin ministan kasuwanci ya bayyana cewar daga yau ɗaya ga watan ogista ya yi ƙari kan kuɗin man gazuwal da hiye da dala 25 na sefa wannan ƙarin ya sa 'yan ƙasa masu motocin jigilar fasinja kawa, kan makomar sana'ar tasu ga abin da suke ce masu kenatu gazibo gaskiya ni dai ban ji ba daɗin haka tunda wata ran ka zo tashar nan sai ka ta bit daga nan hal abiyan su wata ran fasaje kin kansu suna kuka dala arba'in ake kai su sai su ce ma ashirin gare su ko talatin dole ne zaka ɗauke su ka kai su ka ɗauke su haka nan sai an ce ga zuwa an ƙara kuɗi kai ƙara musu kuɗi zaka yi ko rage musu zaka yi kaga wannan abun mu ya koma mu ma masiwa kenan mu dai muna neman dan Allah dan annabi gwamnati da Allah ta janye mu ga takarru ga mutane babu a gari wallahi wannan tsadar muna son a gyara mana saboda a yau ga mata ga yara harakoki sai a hankali yara suna son abin kari uwaye suna son su je kasuwa kenan a rage mana kaɗan mu samu abin da za mu yi bukatocin a gidajen man da muka je suka ce an yi ƙarin farashi amma ba sa iya saida mana sai an rawaita farashin kan na'urar mai saka mai sai dai yanzu an mun ga 'yan kanmu mu tattauna da su mu ji komi za a yi ta fuskar farashin sufuri har ila yau dai a game da batun na karin farashin na man gazuwal daga wannan ranar inda minista na kudi ya bayyana cewar yakin ukraine na shine musabbabin wannan karin abdu dan neto shugaban kungiyar masu kayan masarufi ta maradi ya yi watsi da wannan firicin a cikin firar tasu da muhammad maman Mu muna jira a rage farashin man fetur saboda fiye da shekaru goma ne ake tatsar man fetur. Gaskiya kamata ya yi a rage farashin maimakon a ƙara. Daga nan zuwa Ikiran ai ɗimbin nisa ne ke akwai. Kuma mu nan Nijar ne muke. Kamfanin Soraz Zandar ne yake. Kenan a cikin ƙasa bai kamata a ƙara farashin mai ba. Amma ina ganin bai hana a yi amfani da yakin Ikiran a sayar da shi da tsada a waje. Amma ba a Nijar ba. Mai mota da ya saba lodi daga maraɗi zuwa zandar zai ƙara kuɗin mota ko wanda yake ɗaukowa daga kotonu zuwa maraɗi kun kenan muna shirin ƙara kuɗi a dukkan kayayyakin masarufi muna nan da nazari saboda ba za mu taɓa yarda ba da wannan ƙara farashin sojojin kasar nijar na bikin cikon shekaru 62 da kafuwa a maraɗi bikin sallar da yawa kana ƙarƙashin jagorancin kornar major ibrahim garba ya samu halartar jami'an tsaro da dama daga sojoji 800 yau sojojin kasar nijar suna nuna ƙwazo ta fannin kwarewa wajen tsare lafiyar 'yan ƙasa daga ta'addanci kamar yadda muhammad mamman ya gutsuro mana kaɗan daga cikin tsokacin da kurnar ibrahim garba a yayi. Rundunar sojojin Nijar an girka ta a ranar 1 ga watan Ogista 1960 ta soma aiki a ranar 6 ga watan Ogista 1960. Kasancewar Nijar ta samu 'yancin kanta, rundunar za ta kula da tsaron ƙasar ita da kanta da kariyar dukkan iyakokinta. 'Yar ƙaramar rundunar soja ce da ta jibinci askarawa 800 da aka ɗauka a shekara 1961 da kayan kayan aiki iya gwalgwado da za ta kare murabba'in kilomitar kare miliyan 1,267 ta zuwa yau. Rundunar sojojin niger ta ɗau lakanin Force Army Nigerian dakarun sojojin ƙasar niger yau ta bunƙasa kuma ta samu yanayin zamanantaka da tunkarar ƙalubali na tsaro dukkan iyakokinta da kuma kokowa da ta'addanci wanda ya kai har ta shiga tsarin haɗin gwiwa da wasu ƙasashe. Ƙara ƙarfafa hulɗa tsakanin jami'an tsaro na cikin gida da masu jigila don yaƙi da safarar mutane shi ne madubin wani zaman taro da ya wakana agadas a ranar subin da ta gabata. Zaman taron da ƙungiyar daidai ashe ta tsara na fatan ganin an kiyaye lahiya al'umma ta hanyar girka kyakkyawar hulɗa tsakaninta da jami'an tsaro kamar yadda Maitar Mamman Adam magatakardan ƙungiyar RDDH Tarishin sai shi da ma Musa Mamman. Manufar wannan tsari shine kare al'umma sannan da kuma kirkira alaka tsakanin duka masu ruwa da tsaki. Abin da ya ingiza mu shine mun yi la'akari akwai da yawan nau'in safarar mutane. Sai muka ga ya dace mu fallasa wa jama'a wannan safarar saboda majalisar ɗinkin duniya takan zuba miliyar 32 duka shekara a fannoni daban-daban a ɓangaren yara da mata a cikin garuruwa waje da cikin gida ya dace a faɗawa jama'a menene safarar mutane kuma ya za a yi maganin abin akwai jami'an tsaro mu taimaka musu su kama masu safara mun tambayi masu motocin sufuri da masu sayar da tikiti na mota idan suka ga irin wannan abun su yi kokari su falasa Niger Digital Day wani tsari ne da aka keɓe ma matasa kan samun horo a fannin yanar gizo. A ranar subdun da ta gabata a birnin Yamai, matasa da hamsin ne aka ba horo kan maudu'i daban-daban da suka hada da tsaro da kuma shafukan kasuwanci kamar yadda Stefano Savi wakilin kungiyar UNICEF a Niger ya ce da ma da Burema inda ya soma bashi muhimmancin wannan tsarin. Baiwa matasa horo yana cikin jadawalin UNICEF na tallafawa matasa don su mai da hankali ga kawo tasu gudunmuwa na 'yan kasance ta samun girkin kamfani a ƙasar Nijar wanda a gaba zai bunƙasar da nau'in dijital. Yau ina ganin akwai wani kaso na talatin cikin 100 na samun shiga nau'in dijital. Kaso talatin cikin 100 an aka ɗauki amfanin karuwar al'umma noma inda ake samun matasa kusan dubu ɗari biyar da ke shigowa neman aiki kowace shekara. Ina ganin yau matasan ga ɗari da hamsin na yau tankar wani gimshikin buɗi ne na kasancewa jakadun ba da horaswa wajen sauran matasa. Ils sont les ambassadeurs de ces formations chez des autres jeunes. Ganin yadda ayyukan Barash da daji ke gudana shine makasudin ziyarar aikin da Sanjo Paja wakilin Bankin Duniya ya kawo a ƙasar Nijar. Bankin duniya da ita ke da hannun jari mafi tsoka a cikin tsarin na kan daji. Amfanin da za su biyo bayan wannan tsarin sun hada da samun wutar lantarki da kuma ruwan sha mai tsafta sannan kuma kyautar al'amuran noma da kuma ƙirƙiro ma matasa ayyukan yi tare da cin gishin kan mata. Ga dai ƙarin hasken da Sanjo Bahuja jami'in Bankin Duniya ya yi daga abokan aikinmu na Radio Duniya. Ça an ɗau dogon lokaci amma ga yanayin yanzu ana yin bato nan zuwa ƙarshen watan ogista ruwan za su tumbasa kenan an shiga cin nasara muna yaba jan ƙoƙarin aikin da aka yi ko da yake mai ba da wahala ne sosai kamar yadda bukin aiki na ya faɗi aikin shimfiɗar da babban auni ne aikin mai buƙatar shimfiɗar babban auni ne shine na sake girki aiki na bai ɗaya ne aiki ne na buƙata aiki ne na cikawa sai an sa kaimi sosai a kai don idan latin yayi yawa za a samu matsala a gaba to muna nan muna ci gaba da aiki sosai tare da abokanan hula masu zuba jari don mu tallafa ma gwamnatin nigeria ci nasara Bikin samun 'yancin kai na ƙasar Nijar da ke wakana a kowane uku ga watan Agusta ya danganta da yawan shifke-shifken itatuwa da al'umma ke a dukkan faɗin ƙasa. Tuni dai wasu sun so mata dare na irin itatuwan da za su dasawa. Misali a tawa, jama'a na da fifi wajen neman dashen kamar yadda Sumaila mana, mai kula da renon iri na shifkoki ya shaida ma Idrisa Adamu. lokaci wanga na utkin nan, mahi yawancin mutane lokacin nan na dai suka ba da himma ga shibka ice kuma gwargwadon hali dai ana zakkuwa ana sai yanzu mahi yawan nau'in ice wanda aka sayi nan kawo ga mutane na gari itatuwa na wanda aka sa cikin gida da sarwan filaruka suna dai aka yawan sayi dai nan to nan muna mangoro akwai gwaiba akwai lemu akwai papai sannan akwai pomdi sahel magarya wannan akwai zogala duk akwai su wannan hukumomi suna suna zuwa kama ozofore in lokaci wanga ya zo akwai itatuwan da dama suka zakwa su bida gare mu wanda suka saya kama lemu mangoro dogon yaro da etajar farashin su dama daban-daban nan wanda adda arme jika muka sai da shi wanda muka garefe nan ga hannun mu alhamdulillah don saboda gwargwadon hali bukatocin mu dai muna samu muna yin su cikin nan damina ta sauka sosai a jihar difa a yanzu haka da al'amuran damunar ba a kama hannun yaro domin matasa na ta hada-hadar kasuwanci inda suke sai da ɗan kwalo wannan kasuwancin na taimaka musu wajen maganin zaman banza da kuma samun 'yan kudaden da za su kashewa da shirya komawar karatun bana kamar yadda wasu daga cikinsu suka bayyana ma gidi abdurrahman kwalo muka zo yi da yaranmu da kannunmu da yayinmu muna zuwa mu yau kwalo mu zo muna ba da sari ma uku biyar naira goma muna neman abin da za mu rufa ma kanmu asiri babu ne ya samu haka nan tun wajen sattar ne za mu huta tun da sanya mu tashi mu zo in mun zo mu ba da kuɗin tale hamsin a ratsa mu a tai a samu kwalo a ga wancan a ga wancan wannan a hasa a ga bayi ba a tai a duba wannan a ga tayi tsawo ma a barta a wuce hallo a zo gaba a tarra wata tana da kambar sosai batta hayuwa a wuce hallo mu yi gaba a samu wanda za a samu mai gumshi ne ake so an kaka wanda bai da gumshi bai da amfani tunda mun kawo saya ne ake yi a ta sai da shi bisa kan sari ne zamu bada shi cikin gari biyar naira goma sai su sai da su suma buhu guda an kananan diya ne ana samun kamar dubu da ɗari bakwai dubu da ɗari biyar an manya ne kuma bai wuce dubu ɗaya ɗalibi ma bai kai dubu ɗaya ma ko ɗari tara zai tsaya haka ko dubu dubu ka sai da shi kana da dubu uku me ka rasa a cikin wuni da zama banza gwara a zo a yi shi sunana hajara sha'ayi ina tahiya in huddo kwalo in dawo in zo gida in fasa yara su taya nan kankare ni nike taya in saido abuna in biya bukatuna wata ran haɓu bukatun uwaye na ina biya a yanzu sai rahoton namu na musamman a cikin tsarin aiwatar da siyasar gwamnatin ƙasar niger dangance da bunƙasa da kuma kare hakkokin ɗan adam gwamnati na kawo nashi kokari a bangaren kare hakokin wanda ta'addanci ya ritsa da su musamman ma a cikin jihar talabere baya ga jami'an tsaro da kuma mashara'anta gwamnati na shirin hadawa da wasu kungiyoyi a cikin al'amuran yaƙi da ta'addanci mamman na ayyo mutari daraktan sashen da ke kare hakokin dan adam a bangaren ma'aikatar ministan shari'a Yama Abdulaziz Hasumi karin bayanin. kuna iya faɗa muna manufar wannan zaman taro? Abun nihin shine kariyar masu fuskantar aika-aikar 'yan ta'adda a Nijar musamman ma a cikin yankin Tilaberi. Domin ko tun bulluwar matsalar ƙasar Libya, ƙasar mu na tunkara yawaitar hare-haren 'yan ta'adda sun haddasa dubaban mutanen da suka fuskanci al'amarin ya zan farar hula ne ko soja. Yallai da dama sun yi zaman makoki ɗaruruwan mata da suka rasa mazansu, yara mai rayu wasu an salwanta su har tsawon rayuwarsu kacancanar dukiya sace-sacen bisashe na makiyaya abubuwan kai hari da dama kamar su kishin gilla toye haƙin zuwa da komowa mafi yawan lokuta an dogara ne kan ɗaukin soja da hanyar shari'a sojawanmu na fagen daga suna fafutuka da 'yan ta'adda masha'arantunmu su ma suna hukuntawa lalle an yi iya ƙoƙarin yau yana da muhimmanci ga dukkan masu ruwa tsaki da su zamna ruwa kansu tambaya kan makomar waɗanda suka fuskanci al'amarin. Ni ma'aikatunmu na gwamnati daban-daban da na abirkanan hulɗa masu zaman kansu suka yi domin ɗaukar ɗawainiyar waɗannan mutane da suka fuskanci wannan al'amari da suka kasance dubabe. Kenan gurin wanga taron shine mai da hankali kan waɗannan mutanen da suka raunata na cewa masu ruwa tsaki da akwai mutane da ke buƙatar a ɗau ɗawainiyarsu don a fasalta yanayin da kenan ɗaukar su ga yanda ake yin shi akan sani muke son mu ba da shawarwari na mahuta domin kyautata tsarin na ɗaukar ɗawainiyar mutanen da raunin ya samu. Cikin ɗan da kuka tattauna akwai aika-aikar 'yan ta'adda. Kuna iya zayyana mana wasu daga ciki. Iliya da zatanta kamikaz. Akwai kan hari na kunar bakin wake, akwai halbe-halbe, akwai satar mutane da neman biyan diya, akwai haddasa gobara ga wasu gine-gine na gwamnati da na al'umma, akwai fyaɗe. Babban gurin shine na a sanya tsananin tashin hankali ga al'umma. Wannan aika-aikar daban-daban na haddasa ɗumbin mutane kasancewa masu rauni. Batunsu ne ya ɗau hankalinmu muna son masu ruwa tsaki su gamu su sanya gamin ƙarfin aikinsu domin kawo ɗauki mai fa'ida ga raɗaɗin iyalan da suka shiga makoki suka raunata na farar hula ko na soja sannan mata da suka rasa mazansu yara marayu saboda ɗaukar ɗawainiyarsu da 'yan ta'adda. Nan muka zo ƙarshen labarin na sashen Hausa a huta layya.